Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da 49 da kuma sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma si. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Laraba 6 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke barin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fukanin labaran. To Ibrahim shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na halin da kasa ke ciki a gaban majalisar dokoki za ku ji batun da ya fi baiwa muhimmanci. yayin da gabanin jawabin nasa majalisar dattawan kasar ta amince da cewa za a gargaɗi shugaban kan yunkurin da yake yi na janye dakarun kasar daga siriya da afghanistan sannan za ku ji kokarin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na ganin ta kyautata dangantakarta da kungiyar tarayyar afirka ta au to kanin labaran kenan african american hispanic american and asian american unemployment kamar yadda kuka ji amurka donald trump kenan ke jawabi da daren jiya talata ga amurkawa kan makomar kasar ko state of the union a turance to da yake dama an ce sawun gima wato sawun giwa takanin raƙumi yake yau shirin namu zai raja'a ne kan wannan jawabin to amma za mu ɗan kaɗa jamhuriyar Nijar kuma inda za a ji cewa Amurka ta baiwa ƙasar cibiyar samar da bayanai da kuma umarnin soji saboda kamar yadda kuka sani nijar na taimakawa ta fannin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin najeriya da chadi da kamaru kamar kowace ranar laraba madina dauda na tafar da shirin dimokuraɗiyya a yau amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna mahimmancin gina katanga tsakanin amurka da mexico da kuma sauran mahimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ƙasar a daren jiya talata shugaba trump ya gabatar da jawabin nasa lokacin da aka yi wa shugaba trump iso kenan a zauren majalisar inda magoya bayansa suka yi ta tafi yayin jawabin nasa shugaba trump ya yi wannan kira ga manyan jam'iyyun kasar biyu now republicans and democrats must join forces again ya ce akwai bukatar 'yan republican da 'yan democrat su sake hada karfi da karfe domin tunkarar wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu majalisar dokoki na da kwanaki goma ta amince da kudurin dokar da zai samar da kudaden tafiyar da gwamnati domin mu kare mu a lokacin da shugaba trump ya ambaci cewa akwai wani babban ayarin bakin haure da ke tunkara amurka an ji wasu suna gunaguni muna dauke da karin bayani kan jawabin na shugaba trump ciki har da martanin da 'yan democrats suka mayar a wani labari na daban majalisar dattawan amurkan ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga shugaba donald trump da ya yi takatsantsan kan shirinsa na janye dakarun amurka daga siriya da afghanistan cikin gaggawa a watan disambar bara shugaba trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun kasar daga siriya inda ya ce amurkan ta samu galaba akan mayakan is saboda haka dakarunta ba sa bukatar ci gaba da kasancewa a kasar kada kudar amincewa da wannan matsaya a majalisar ta dattawa na zuwa ne sawa'i kaɗan gabanin trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar majalisun dokokin amurka wata sabuwar ƙididdiga da gwamnatin amurka ta gudanar kan yankurin da kasashen waje suka yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi na bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sahihanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kaɗa ƙuri'u sai dai gwamnatin bata bayyana ko ƙasashen na waje sun yi nasarar sauya akalar sakamakon zaben ba wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna cewa kasar waje wato wata kasar waje ta yi tasiri kan akan sayi hanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaben na tsakiyar wa'adi a ranar litinin aka gabatar da shugaba donald trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu a kai a watan satumbar bara inda ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin katsalandan ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi fatan cewa babu dakarun wata ƙasar waje da za su shiga ƙasar venezuela yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata ƙasa yankin latin amurka ya riga ya jima da shuɗewa shugaban shugaba trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na venezuela akwai zaɓin amfani da karfin soji amma bai ambaci takamaimai a daidai wacce gaba yake shirin amfani da sojojin ba a yau talata shugaban mabiya ɗarikar katolika a duniya paparoma francis ya ce a shirye fadar vatican take ta taimaka wajen shawo kan rikicin idan dukkan bangarorin biyu suka nemi taimakonta. ta shugaba nicolas maduro ya ce ya aika wa da paparoma francis da wasiƙa ta neman ya sa baki ta hanyar kiran a hau teburin tattaunawa a wani labari na daban kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce an samu gagarumin ci gaba a dangantakar da ke tsakanin majalisar ta ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ta au inda ya fatan hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da ke addaban nahiyar Our own objective is to make Africa overcome its difficulties to make Africa continue. Guterres kenan yake cewa burin mu shine mu taimaka wa nahiyar ta Afirka ta shawo kan matsalolinta ta yadda za a daina wa nahiyar kallon mai cike da dubban matsaloli. Ya kuma yi nuni da yadda aka shawo kan rikicin jamhuriyar tsakiyar ta wato Afirka inda kungiyoyi masu dauke da makamai suka cimma wata matsaya a Sudan kan kawo karshen rikicin kasar wanda aka kwashe shekaru biyar ana yi. Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a nan Amurka inda shugaba Donald Trump da daren jiya talata ya yi wa 'yan kasar jawabi kan makomar kasar ko State of the Union a turanci. Kamar yadda aka raɗa tun farko Trump wanda aka san shi da ɓaro magana ba tare da kara ba, wannan karan ya ba da fifiko ne ga haɗin kan ƙasa da muhimmancin jituwar ɓangarorin siyasa da kuma jaddada ƙarfin Amurka a duniya. Duk da yake bai sallama batun gina katanga mai janyo takaddama ba, ga dukkan alamu ya burge jama'a har aka rika tashi, ciki har da ɓangaren adawa ana jinjina mar in banda abin da ba a rasa ba. Hasalima ya fara jawabin nasa ne da cewa. The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people. babban maudu'in da ke gabanmu a wannan daren ba na 'yan republican ba ne haka zalika ba na 'yan ba ne maudu'in amurkawa ne Trump ya kuma jaddada muhimmancin yin ba ni gishiri in ba kamanda da kuma haƙuri da sallamar da wasu muradu don haɗa kai a gudu tare a kuma tsira tare. To sai dai kamar yadda aka kyautata zaton zai faru a martanin su 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda matar nan bakar fata wadda saura iris ta zama gwamnar jihar eh, Georgia a zaben da ya gabata Stacey Abram ta wakilce su. sun yi shakulatin bangaro da jawabin na trump wanda suka ce ciki manufofinsa kan batun bakin haure da zubar da ciki da ɗumamar yanayi da kare marasa lafiya da batun haraji da dai sauransu to amma su ɗin masu ɗan sassauta To ganin yadda wannan jawabin nasu ya zo a lokaci mai matukar sarƙaƙiya da aka ake wato da ake fama da takaddama fiye da yadda aka taɓa gani a tarihin baya-bayan nan na ƙasar. na tuntuɓi wani mai fashin bakin al'amuran amurka da ke nan amurka mai suna malam amin el yakub wanda ya yi mana wato na bukaci ya mana fashin bakin wannan jawabi na trump da kuma martanin da 'yan democrat suka bayar sai ya ce to kaman yadda muka gani da wato san abu ne na siyasa mm. shi donald trump shekaransa na uku kenan shugaban kasa mm. zan ce watakila wannan shine watakila jawabinsa na farko da ya yi a cikin hankali to amma kuma yayi ne ni a ra'ayi ra'ayina yayi ne saboda wato abubuwa da suka faru na eh. farko wato zaben da aka yi na tsakiya ya ga cewa wato yanzu republicans ba so suke da majalisar da dokoki na kasa hmm. wato house of reps kaga yan democrats sun karba hmm. na biyu ya zo ya yi na tarashin hankali zai rufe gwamnati zai rufe gwamnati ya yi kuma ya zo abin ya juya masa kuma yanzu ya ga cewa wato yan kwanakin nan ra'ayoyin masu jefa kurka da suke fitowa su kansu 'yan republican sun bar suna barin goya masa baya hmm. ya ga kuma cewa wato su wajen da kawai wato republican yanzu ke suke da wani karfi shine majalisar dattawa su kuma a majalisar dattawa saboda yanzu yawancin yanzu sun fara juya Trump baya saboda haka wato ina ga wato dole ne ya zama ya zo yi wannan maganganu duk da cewa da ya sirka da abubuwa ya yi a kwanciya hankali ba yin magana da aka shi da kullum ba zai zo yana zagi da shawarsu ko da yake na san goben Allah da aka tashi zai koma yadda yake da. Hmm. Wato to kamar yadda ka yi bayani har yanzu dai bai daddara ba a baya ga kiran da a zauna lafiya a haɗa kai da yi ya kuma yi ta nuni da muhimmancin muradunsa da ya yi ta gabatarwa a baya. haka to amma kuma kaga yawanci wato yawanci abubuwa ne wanda ya gada kamar sha'anin tattalin arzikin kasa abu ne wanda ke damun yana dawowa yana fara gyaruwa tunda duk in ka wanda suka san wato tarihin abubuwan tattalin arzikin kasa yadda yake dama akwai lokacin da an kasa ta zo an wato ta bunƙasa abubuwa kuma za su dan tsaya kaɗan hmm. su koma baya sannan su sake dawa to amma kuma kaga duk da ya ce hudu a goyi a haɗa kai amma kuma ya sa musu cewa an har za a haɗa kai ba za su bincike shi ba wani san wato in masu sauraron ku sun ji wannan bayanin babban abin da saka kina kan cewa in hadda haɗin kai kun kuma suna so wato duk wani abin da wato suka kaddara ya saka hannu to ba za su ba za su zabe shi ba nan kuma kaga wacce ta mai da martaba na yan democrat wato stacey abrams wanda ta yi a takarar zaben gwamna a jihar georgia ko da yake bata ci ba to kaga su democrat suka zaɓe ta su kuma nasu wato mai da martani sun ba da irin nasu mm. ga yanayin yadda su democrats su gani eh, a haɗa kai amma kuma haɗin kai ga yadda za a haɗa kai eh, a haɗa kai kuma a bar jama'a bar baki su shigo ƙasa saboda suna kyautata tattalin ƙasa a ƙasar da kuma wato bunƙasa abubuwa wato na arzikin ƙasa. eh to ah, malam amin kamar ah, yadda kai bayani su ma inda muka raɗin watakila saboda yadda shi trump din ya yi jawabin ba su yi caccaka kamar yadda aka yi tsammanin a baya cewa za su yi caccaka mai karfi ba haka to eh, ba su yi ba ina wato saboda wato shi shugaban kasa dama irin wannan bayani shi yake fara sau shi yake wato a turanci a ce satin tone na discussion din Malam Amin Yakub kenan ke fashin bakin jawabin Trump da martanin 'yan Democrat. To yanzu kan bari mu cilla jamhuriyar Nijar inda Amurka ta baiwa kasar wata cibiyar soji shaƙi da na'urori. Silabar ma gare ka. Relevant le CPCO d'une valeur de 16,5 millions de dollars. Jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Witaka kenan lokacin da yake damƙa hukumomin tsaron Nijar makullan wata katafariyar cibiyar samar da bayanai da bada umarnin soja wace gwamnatin Amurka ta gina wa Nijar shaƙe da wasu na'urorin sadarwa ƙirar zamanin ƙarshe waɗanda aka kesta darajar su a kan miliyan goma shida da rabi na dalar Amurka kwatankwacin miliyan dubu takwas na sefa a ci gaba da ɗaukar matakan murkushe ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi jama'ar kasashen Sahel. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Barau ya mana ƙarin haske. Kamar yadda kuka sani Nijar na fama da hare-hare da kuma na kewai da barazana daban-daban na tsaro musamman yakin da 'yan ta'addar boko haram a bangaren iyaka da najeriya da kwai matsalolin tsaro da suka shafi iyaka da mali da sauransu da burkina faso wanda akan haka ne ita amerika bayan hukumomin Nijar sun isar mata da sakon neman tallafi ta kawo wannan gudunmawa kamar da kuka sani Nijar na taimakawa ta fannin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru a kuma nan yammaci da ma sauran wasu yankuna da suka shahi sahel baki ɗaya. Da yake karɓar wannan tallafi ministan cikin gidan Nijar Bazum Muhammad a madadin takwaransa na tsaro Kallamu Tari cewa yake. Eh, na farin cikin da muka samu na'urorin nan masu babban mahimmanci cikin yakin da muke yi da ta'addanci. Wannan santar ɗin da gwamnatin Amerika ta tallafa muka same shi. muna da na'urori wanda in babu su za mu kasance kamar mutanen da ba sa ganin komi ba sa jin komi mun samu idanu mun samu kunnuwa kasar amurka da ke kan gaban kasashen da ke taimakawa jamhuriyar nijar a yaƙi da ta'addanci ta tallafa wa wannan kasa da wasu jiragen yaƙi kimanin biyu a shekarar 2016 ba idan wasu kayayyakin sojan da Nijar ɗin ta sha karɓa daga gwamnatin Amurka wace sau tari ke ɗaukar ɗawainiyar baiwa jami'an tsaron Nijar horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, to a yayin da ƙasar Kamaru ke ce ma 'yan gudun hijirar Najeriya su san nayi, Najeriya ta yi gurnani. And the government of Cameroon to live up to its commitments while we have received close to 40,000 Cameroonian refugees in Nigeria since October 2017. ta ce mun kuma tuntubi ma'aikatan harkokin waje don su tunasar da kasar kamaru cewa a kota yarjejeniya na majalisar ɗinkin duniya da muka rattafa hannu a shekarar 1951 da da da ɗaya kuma alif ɗari tara da da bakwai kan batun da ke cewa babu wata ƙasa da ta ci zarafi ko kuma ta kori 'yan gudun hijira da suka yi ƙoƙarin neman mafaka a ƙasar ta don haka muna kira ga ƙasar kamaru da sake duba wannan mataki da ta ɗauka da mu ma yanzu hakan muna da 'yan gudun hijiran ƙasar kamaru kusan dubu arba'in tun daga watan oktoban dubu biyu da goma goma kuma muna ci gaba da tallafa masu har yanzu ba tare da nuna masu wariya ba. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku gefe guda Madina Dauda da gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. A yau za mu ji yadda aka kaya a lokacin da kotun ɗaukaka ƙara ta baiwa kotun ɗa'ar ma'aikata daman tuhumar alƙalin alƙalan Najeriya. Sannan wai da gaske ne lauyoyi ne suka kawo rudani a batun dakatar da Onoge? Muna da amsa. Litinin hudu ga wannan wata, wato shekaran jiya kenan. kotun ɗa'ar ma'aikata ta zama domin tuhumar alkalin alkalan najeriya walter nkano onogen bisa umarnin kotun ɗaukaka ƙara da ta amince da tuhumar da ake yi wa chief jojin shugaban kotun ɗa'ar ma'aikata ɗanladi umar ya ɗaga zama zuwa ranar goma sha uku ga wata yana mai jawabi da kakkausar murya cewa dole onogan ya bayyana da kansa a ranan ko kuma ya ba da sammancin a kamo shi. To wai lauyoyi ne suka kawo rudani a wannan batu na dakatar da onogan da mai nasara Ibrahim Umar ya amsa da cewa tsakani da allah gaskiya ne kuma lauyoyi ya kamata su ba kasar nan haƙuri su tuba a kan yadda ake abubuwa idan allah ya baka lasisi na ka zama lauya ko kuma jami'in shari'a wato tikiti ne na amana na cewa ka fito ka wanzatar da gaskiya a doron ƙasa a madadin mai duka don ba wani kafi ilimi ko asali ko kuma kyau ko wani kira jiki ko wani abin nan ba Allah ne ya zaɓe ka ya baka wannan ilimi din to kai amfani da shi wajen kyautata dangantakar 'yan adam ka kokari ka kyautata shi wajen ci gaban ƙasa amma da yawa sai su ɗauke shi ta fuskar kasuwanci sai ka ga ga abu wanda yake gaskiya ce kirikiri amma sai a yi kokarin sa mai fenti dole ya zama wata kala a nemi dalili da yadda za a samu wata kafa da za a ce abu kaza bai cika ba ko abu kaza ya molake ko abu kaza ya zare ko abu kaza bai dauri daidai ba domin ba don komi ba domin a kokarin kare wanda ya dauke lauya din haya a matsayin cin wannan kuɗi da aka ansa a matsayin abin da aka caji wanda yake shari'a to wannan abu ne wanda yake ba daidai ba lauya ya kamata ya zama gaskiya da adalci ita ce makasudin zaman ka lauya ita ce makasudin wannan ilimi da Allah ya baka kai kokari ka wanzatar da shi a doron kasa wannan shine kira na ga lauya lauyoyi kana ganin menene ya kawo jinkiri har sai da aka kai yanzu sannan magana ta tashi wato sun tsaya suna bincike ne su tabbata kin san tsarin shari'a wato gara ka kokari ka sa mutane dubu su samu yanci ka sake su daga hukunta mutum ɗaya akan kuskure to ana kokari ne an yi aiki na kwarai an yi bincike shi yasa ya ma waɗanda ke zuwa suna danganta abun da magana zaɓe dinnan sai in yi masu dariya don ba yanzu ne aka yi ba ba gwamnati ta shigar da wannan abu ba dan ƙasa ne ko dan ƙasa na da yanci ya kalle ka ya ce a rayuwar da kake yi tafi karfin wahalaliya abin da kake mallaka na aikin ka na halas saboda haka kana bukata a bincike ka sai su je su bincika to aikin da suka ɗauki shekara ɗaya wannan ɗan kishin ƙasa dinnan da nake magana shi Dennis a ganya dinnan ya taba kai shugaba muhammadu buhari kara a shekara ta 2011 ya ce shugaba muhammadu buhari bai yi karatu ba na makana ilimin sakandare da sauransu da sauransu yana so a bincike shi aka bincika kuma daga karshe aka zo aka wanke shi to in an kai shugaban kasa wanda yake shine na ɗaya a kasa kara an yi binciken shi kuma an fitar da shi aka kuma ɗauko na uku shi ma aka kai shi kara aka yi wannan shin menene dalilin da kai da ka ba da hukuncin cewa dole a hukunta su kai kuma yanzu wanzami baya son a tsaga kenan wannan kotu tana hukunci ne tana sauraron shi ne akan laifi a matsayin shi na jami'in gwamnati idan jami'in shari'a ne to a hukumar alkalai ta kasa wato njc a hukumar njc za a kai shi in jami'in shari'a ne ta ce bai shafi laifin shi a matsayin mai aikin alkalanci ba ya shafi laifin shi a matsayin yi ma ƙasa karya na bai yi bayanin yana da waɗannan account account na bankuna ba ta ce to saboda haka ta yi jirki jirkice wacce magana ta cewa ba ta da hurumi tana da hurumi kuma za ta ci gaba wannan daidai ne aka yi. to batun kuma da ya sa yanzu kasashen waje suka damu Shi ne cewan dakatar da onoge ba a kai wannan dakatarwar majalisa ba ta amince to a wani fanni ne fannin yana ma'aikacin gwamnati ne ko fannin yana ma'aikacin shari'a ne hmm. ya kamata a kai majalisa eh wato su jahilci ne mutane ke da shi musamman ma manyan lauyoyinmu suna da jahilcin kin rarrabe cewa idan laifi ya shafi aikin alkalanci shine zai je njc daga nan a je waccan abin nan din majalisar ƙasa ta tarayya idan laifi ya shafi matsayin shi na jami'in gwamnati na ƙasa wanda kuma bai shafi aikin alkalanci ba kamar yadda ne bayani jami'in gwamnati alkali jami'in gwamnati ne soja jami'in gwamnati ne dan sanda jami'in gwamnati ne malamin jami'a malamin gwamnati ne dan jarida da ke aiki a kafa gwamnati jami'in gwamnati ne mai aiki a hukumomi ma'aikatu duka jami'an gwamnati ne to duka a wannan rukumin in ka yi wannan laifin za a hukunta ka a matsayin a kotun da'a ma'aikata a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati tun da kuɗin albashin jama'a kake ci na Najeriya to saboda haka rashin tantance wannan bambanci shi yasa mutane ke da jahilci har su ce ai su ba a yi daidai ba saboda ba a je NJC ba NJC din nan ya shafi aikin shari'a ne kawai a jahilce ne su jami'an kasashen waje suke yi saboda me idan ma aka ɗauki sashe na biyu sakin sashe na a a cikin baka sakin sashe na ɗaya a cikin baka ya yi magana cewa najeriya darajejiyar ƙasa ce wadda take tana cin ƙashin kanta kuma ba ta ƙarƙashin hukunci ko kuma ra'ayi ko kuma shawarar wata ƙasa a duk duniyar nan saboda haka muna da 'yanci abin da ake kira kira sovereignty a ƙarƙashin wannan kuma aka ɗauki sashe na sha tara na tsarin mulkin najeriya ya yi bayanin manufofin harkokin ƙasashen mu manufofin harkokin ƙasashen mu na ɗaya shine girmamawa da biyayya ga abubuwan da za su kawo matalakawa talakawa ko kuma 'yan ƙasar mu ci gaba na biyu kuma mu ƙoƙari mu kamar martaba afirka da baƙaƙen fata na duk duniya na uku kuma mu duk abin da za mu yi da wasu ƙasashe na waje mu ƙoƙari mu yi su a cikin yarjejeniya ta sa hannu a matsayin waɗanda muke kafaɗa ɗaya kuma ne ɗaya na yanci tare da duwata wata ƙasa ta duniya sannan na hudu kuma mu kokare mu shiga cikin wasu ƙungiyoyi na kasashen duniya kuma mu rika girmama dokokin kasashen duniya wannan shine takaitaccen manufofin harkokin kasashen wajen mu. babu inda waɗannan ya kamata su shigo su yi mana katsalandan a harkokin shugabancin ƙasarmu abu ne na gwamnati ta gargaɗe su in kuma suka ta gargaɗe su suka ki gwamnati na da yancin da za ta kore su gaba ɗaya su bar mana doron kasa Najeriya saboda mi kar su zama iri ne waɗanda yake in an kafa za su rika haifar mana da shuka wanda za ta rika tada mana rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar nan musamman ma da muke tunkarar wannan zaɓe na gaba wannan magana magana ce mai sauki in kana so ka fahimce ta to sai ka yi amfani da wannan misali da na bada cewa shi shugaban kotun nan na Najeriya mutum ne mai huluna guda biyu hula ɗaya shine jami'in gwamnati hula ɗaya kuma jami'in shari'a a ƙarƙashin jami'in gwamnati shine kotun kula da ɗa'a ma'aikata ita kawai ke da hurumi duk ƙasar nan kuma ita ke da hurumi saboda me an ce ha shugaban ƙasa ha gwamna kin ga kogon nan garkuwar kariya da ake cewa shugaban kasa da gwamna na da su an cire ta in ta zo magana wannan abu a gaban wannan kotu an cire wannan kuma ita ce kawai kotu wadda take gaba daya wannan abin da ake kira prerogative of mercy wato shugaban kasa ya amfani da hurumin shi ya ce an yanke hukunci ya yafe ita ce kawai kotu a duk Najeriya wadda yake shugaban kasa bai isa ya yafe hukuncin ta in ta bada to saboda haka tana da hurumi da za ta bada hukunci daya daga cikin uku ko dai ta bada hukuncin cewa wane ka sauka daga kujerar da aka naɗa ka ko kuma aka zaɓe ka ko kuma ta ce a'a na hana ka takara an haramta ma mutum yin takara ko rike ofishin gwamnati har na tsawon shekara goma ko kuma duk kadarorin da ka mallaka na haram da kuma waɗanda ka ƙin fitowa ka faɗe su da kuɗaɗen da ka ajiye duka waɗannan za a kwace su a sa su a malin gwamnati sun zama na ƙasa saboda me saboda algus ɗin ƙin bayanin su da ka yi kamar yadda dokar Najeriya ta bayani wannan shine gaskiyar magana amma mutane na kawo abubuwa daban-daban daban-daban kuma ita hukumar 'yan NJC din a tsarin ta shine ba za a yi maka shari'a a matsayin ka na alkali ko jami'an shari'a ba sai wanda yake sama da kai a hurumi na girma to shine kawai zai iya zama yi maka shari'a to wane ne yake gaba da shi onange kuma kin ga babu wanda yake gaba da shi me ya kamata ya yi sai ya kira wannan taro din shi sai ya dakatar da kanshi sai ya dakatar da kanshi ya nada wani mukaddashi kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi mashi sai ya dakatar da kanshi gefe guda sai ya nada wani mukaddashi ya ce to a binciki waɗannan guga da suke a kaina kenan ba don komai ba don ya ba da misali na gari ga waɗanda suke bayan shi su nuna cewa ba wani wanda ya fi karfin doka to amma shugaba muhammadu buhari wannan abu da ya yi kamar yadda na bayani daidai da sashi na sha ɗaya na evidence act da kuma daidai da sashi na ɗari da talatin da sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar da sashi na biyar na tsarin mulkin najeriya in ka haɗa su duka yana da hurumi da zai dakatar da duk wani jami'in gwamnati domin a samu maslaha ta yin bincike na shari'a na gaskiya daidai da sashi na talatin da shida. na tsarin mulkin najeriya so saboda haka idan aka yi la'akari da wannan taimako ne ya yi abu ne na ayaba mushi domin me ya ceci bangaren shari'a ne daga tsunduma a cikin wani bala'i wanda yake zai zo ya shafi har waɗanda ba su da nasaba da bangaren shari'a da. a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau idan allah ya kai mu makon gobe za ku ji wainar da ake toyawa kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin najeriya. A madadin bakon namu na yau, barista mai nasara Ibrahim Umar. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu kasance tare a makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya. To a gaida Madina da wannan yanzu kan ga Mahmud da labaran duniya, amma wannan karan a takaice. To shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna mahimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma sauran muhimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin gwamnatin ƙasar. A daidai ran jiya ne wato talata shugaba Trump ya gabatar da wannan jawabi nasa. A wani labari na daban majalisar dattawan amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga shugaba Trump. da ya yi takatsantsan kan shirinsa na janye dakarun amurka daga siriya da afghanistan cikin gaggawa a watan disambar bara shugaba trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun kasar daga siriya inda ya ce amurka ta samu galaba akan mayakan is saboda haka dakarunta ba sa bukatar ci gaba da kasancewa a kasar kada kuri'ar amincewa da wannan matsaya a majalisar ta na zuwa ne sawa'i kaɗan gabanin trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar 'yan majalisun dokokin amurka wata sabuwar ƙididdiga da gwamnatin amurka ta gudanar kan yunkurin da kasashen waje suka yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi na bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sai hanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kaɗa ƙuri'u sai da gwamnatin bata bayyana ko ƙasashen na waje sun yi nasarar sauya akalar sakamakon zaben ba wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna wata ƙasar waje ta yi tasiri akan sahihanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaben na tsakiyar wa'adi a ranar litinin aka gabatarwa da shugaba trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu a kai a watan satumbar bara inda ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin katsalandan ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan amurka babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi fatan cewa babu dakarun wata ƙasar waje da za su shiga ƙasar venezuela yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata ƙasa yankin latin amurka ya riga ya jima da shuɗewa shugaba trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji amma bai ambaci takamaimai a daidai wacce gaba yake shirin yin amfani da sojojin ba a jiya talata shugaban mabiya ɗarikar katolika a duniya papa roma francis ya ce a shirye fadar vatican take ta taimaka wajen shawo kan rikicin idan dukkan bangarorin biyu suka nemi taimakonta shugaba nicolas maduro ya ce ya aikawa da papa roma francis da wasiƙa ta neman ya sa baki ta hanyar kiran a hau teburin tattaunawa To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Le Monde aujourd'hui.